بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين yan uwa masu kallon mako ina assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yau ma gashi Allah cikin ikonsa da taimakonsa ya kaddara man haduwa da ku a wannan fili mai albarka mai taken taimakawa dan uwanka Allah ya taimake ka babu shakka don da ya taimakawa dan uwansa Allah zai taimaka masa idan ban manta ba a filin da ya gabata mun yi magana akan muhimmancin taimakawa iyali wadda muka ce hakan shine ya fi lada akan taimakawa waɗansu ba iyalin ba wato mutum ya taimaka iyalinsa ya wadata iyalinsa gwargwadon ikonsa gwargwadon abin da Allah ya bashi sannan kuma ya taimakawa yan uwa musulmi ya kuma taimaka wajen aikin alkhairi in ya haɗa haka to haka aka fi so kada mutum ya tsallake gida ya je ya taimaka wa waɗansu kuma akan samu kamar yadda muka bayani a wancan fili cewa akan samu mutane wanda suke su sun fi ganewa su taimakawa na daji su bar na gida ka taimaka wa iyalinka da makusantanka ka wadata su gwargwadon matsayinka ya fi ka mai da hankali taimaka wa waɗansu in kai haka ba kai aiki da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma in ka taimaka wa iyalanka ka wadata su ka tallafa musu sannan kuma ka taimaka wa kowa da kowa ka taimaka wajen aikin alkhairi to haka ake haka ake so sannan kai haka kuma ka yi aiki da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda mun riga mun yi bayani hadisan da suke wato a tabbatar da wannan ma'ana da muke tattaunawa a kanta a yau za mu ɗan yi tsokaci a kan sharuɗa wanda suke tafi da wa kuma wanda suke ɗora mu akan yaya za mu tallafawa a iyali ma'ana menene sharuɗan tallafawa iyali malamai sun yi bayanin sharuɗa guda uku ko wanda sun kawo sharuɗa guda uku wanda sai sun sami ne wato ake tabbatar da wato a sunnar ciyarwa da kuma a sunnar tallafawa shari'i na farko shine a samu shi wanda zai ciyar din wato uban gayya mai gida ne shi uba ne shi kaka ne kowa ko kuma wani majabincin al'amarin wato iyali ya zama yana da ikon ciyarwar yana da ikon tallafawar bi ma'ana idan muka samu uba amma kuma ba shi da halin tallafawa ba shi da ikon ba shi da hali ya ciyar to ba za a kallafa masa ba a masa cewar lalle sai ya ci da duk wanda yake tare shi ba ma'ana ayar da muka yi bayani a baya da Allah ce liyun fiq zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah to wannan aya ta yi bayani karra iko da kuma wato damar da mutum ke da ita da ita zai aiki idan mutum ya zamanto yana da wani nakasu, an samu mai gida amma allah jarrabe shi makaho ne shi gurgu ne shi ko kuma wato mara lafiya ne shi ba shi da halin da zai tashi je ya nemo abin da za a ci sannan larurarsa an mata kallo na shari'a ba yadda za a yi ya iya ɗaukan nauyin da yake kansa to Allah baya kallafawa bawa abin da ba zai iya ba shari'i na farko ya zamanto shi wanda aka ɗora nauyin riƙe iyalin ma'ana riƙe jagorancin iyalin kula da iyali tallafawa iyali ciyar da iyalin ya zamanto zai iya shi ma idan mutum ya san ba zai iya riƙe iyali ba malamai suna ganin wato ya jinkirta aurensa ya kai lokacin da zai iya rike iyalin sannan ya aure idan ba za ka iya aure ba baka da halin kula da wannan baiwar Allah to ba ce lalle lalle sai ka sanya wa kanka abin da Allah bai kallafa maka ba wanda ya an samu lokaci ma tattauna akan hakan sai na farko shine zamanto shi mai wato mai ciyarwar mai bayarwar zai iya shar'i na biyu ya zamanto wanda za a ciyar ko wanda a tallafa ko wanda za a rike ya zamanto ba shi da ikon wato a rike kansa da kansa kana da yara ƙanana ne kana da yan uwa marasa galibu kai kuma za ka iya tallafa musu za ka iya taimaka musu to wajibi ne ka taimaka musu idan aka samu wanda za a ciyar kowanne za a rike ko za a tallafawa yana da iko misali kana da 'ya'ya dukkaninsu masu iko ne masu hali ne tallafa musu ko ci da su ko rike su ya tashi da kanka tunda su ma suna da hali halin rike rike a kansu abinda ake so su ma su taimaka maka su tallafa maka a wannan hali shi yasa gajiyawar wanda ake tallafawa sharaɗi ne rashin samun damar rike kai da kai sharaɗi ne wajen wato farlanta wato a ciyarwa ga wato iyali sharaɗi na na uku ya zamanto shi wanda za a ciyar magaji ne ga mai ciyarwar bi ma'ana idan allah ya baka 'ya'ya da jikoki wanda su ne magadanka to su ne ya wajaba a kan ga karke su amma wanda ba su da gadonka to ba wajibi bane ka rike su ba wajibi bane ka ci da su illa karamci da taimako wanda aka san addinin mu da shi wato idan aka ce wajibi ne mutum ya yi abu to fa shari'a ba ta wajabta mutum abu sai idan wajabcin ya zama wajibi bi ma'ana idan wanda yake tare da kai ɗan wanka ne ko ɗan ƙaninka ne ko kuma ɗan ƙanwarka ne ko ɗanyarka ne ba magajinka ba ne madina kana da aya saboda ba waji ba ne a kanka ka ci da su illa kawai abin da yake a kanka shine ka taimaka musu ka tallafa musu ka agaza musu gwargwadon abin da za ka iya amma 'ya'yanka wanda suke magadanka da wanda gadansu gadanka zai koma hannunsu bayan ka mutu magadanka kamar mahaifa ko jikoki ko 'ya'ya da sauransu to wannan wajibi ne wajibi ne sharaɗi ne ka ainihin wato ci da su ka kuma ainihin tallafa musu ka kula da su domin idan muka dawo muka kalli sunna suna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta tsawatar ta tsawatar da gaske akan mutanen da suke yin watsi sai kin kulawa da waɗanda Allah ya wajabta musu kula da su manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi muslim cewar kafa bil mar'i ithman an ya habisa liko ko taho. ya isa mutum ya zamanto cikakken mai laifi ne ya zamanto baya kula baya mai da hankali yana yin wasararrai da wanda wajibcin ci da shi yake kansa kuma akwai masu yin wannan ga mutum ga 'ya'yansa na tsazansa kuma yana da hali ya ci da su amma ya kyale su cikin yunwa ya basu cikin tsaraici ya ba su cikin yanayi mara kyau har su je su ke neman abin da za su ci da kansu wanda alhali yanayinsu da halin suke ciki bai ba da hakan ba yara kanana su je suna bara yara kanana su je suna yin sana'a yan kuci kuci kaga su je su yi wanke wanke je su yi shara a gidan mutane domin san abin da za su ci saboda me ubansu ya ki kulawa da su akan samu mutane da yawan gaske a ƙasashe na musulmi wanda ba sa kulawa da 'ya'yansu na cikinsu kuma suna da halin su kula da su sai su yi watsi da su yaro ya taso ɗan ƙarami ɗan mitsitsi a gidansu da safe ba ba shi ya ci ba da rana ya rasa abin da zai ci hakanan da daddare hakanan a hana shi tufafi alhali ubansa zai iya yaron nan ta kai har da kansa zai je nemi abin da zai ci sawa'un ta hanya mai kyau ne ko ta hanya mara kyau a sami yarinya ya mace karama a gida ya shekara takwas ya shekara goma ya shekara sha ɗaya wannan wajabcin cire yana kan iyayenta amma kuma ta da ta rasa abinci a gida ko kuma uba kana da 'ya'ya kana da mata amma zamanto akan samu mace ita ce kawai ta kula da cin abincin 'ya'yanta uban yana kwanci ya ki tashi ya je ya nemo wanda hakan zai bayi zuwa yara su fara fita su je su fara cikin wasu hanyoyi da za a zo ana ana da an sani to bai kamata yan uwa mutum ya ki kulawa da wanda wajibcin ci da shi yake kansa hakanan a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu cewar wannan cewa da Allah ya kallafa mana sawa na iyalinmu ne ko kuma cewa ma akan aikin alkhairi baki daya tallafa iyali da kuma tallafawa duk wanda Allah ya kaddara ya kallafa mana tallafa musu wato ba abu ne wanda yake karami ba tunda a cikin hadisin abi hurara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakan yanzilani فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا wannan hadisi ne da bukhari da muslim kowace rana a kullum ta allah sai allah in dai gari ya waye sai allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da mala'iku guda biyu kowannensu yakan yi addu'a sabanin ɗayan na farko abin da yake cewa yake ce Allahumma ati munfiqan khalafa Allah ka baiwa wanda zai yake ciyarwa wanda yake bayarwa wanda yake tallafawa Allah ka ka gadan masa da dukiyarsa ma'ana ka ƙara masa ma'ana ka bashi ma'ana ka taimaka masa ɗayan kuma yakan ikan ce Allah ka baiwa ka gadawa wanda baya wanda yake rike hannunsa wanda baya tallafawa marawuci Allah ka gadan masa asara yan uwa za mu tsaya nan in Allah ya kai mu wato a halaka mai zuwa za mu ƙara bayani akan wannan hadisi a cikin wannan shiri namu na tallafawa wato iyali ko kuma taimakawa iyali ko kuma ciyarwa daga gida a cikin ƙarƙashin filinmu na taimakawa ka taimaka dan uwanka Allah taimaka maka da fatan Allah taimaka mana mun gode wa alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Dan yang mengkaren bayani, sai ku tuntuɓe mu adireshin mu kamar haka.